to in baki sa abin da ya faru da maryam sanda ba sai ki tambayi labari maryam sanda asali ba ita bace matansa ya girma a gun kawunsa kawunsa ya aura masa 'yar abokinsa tana london da zama ba taɓa ganinsa ba ta yadda aka yi auren saboda kawunsa babban mutum ne ya yi cg na custom ya yi minista defense ya yi ciyaman pdp a lokacin aka yi auren kawun ya saya masa gida ya saya masa mota kafin ta gama karatun ta zo najeriya ebru wuke ana biya masa ya je london ta har ya je mata ciki ita maryam sanda nan tana makaranta ɗaya da wannan matan suka haɗa jirgi zai dawo suka kulla soyayya soyayya soyayya soyayya ita ba ta najeriya kullum suna tare da maryam a abuja ya ce yana son ta da aure buɗan bakin maryam sai ta ce masa sai ya sake matansa daɗin soyayya ya ba ta wayansa ya buɗe namban masansa ya sa a message ya ce ta rubuta mata shika uku ta tura ta rubuta mata shika uku ta tura mata ta kira shi ya ce eh shi ya yi lokacin sauran watan ta bi ta aihu aka faɗa wa babansa da ya masa auren ransa ya ɓaci baban ya kwace gidan da ya bashi ya kwace motan da ya bashi ya rabu da shi suka ji ta kayan aure maman maryam ne ta saya masa aka yi aure ta saya musu gida ta saya masa mota to tun lokacin sai allah ya kawo ba zaman lafiya tsakanin su duk lokacin da suka yi faɗa buɗan bakinsa ta kance ita ce ajalinsa ita ce ajalinsa to dalilin ajalinsa nan kuwa matansa ta haihu a london sai ta mai test a ci ta haihu ta samu yarinya waye ya yi godiya suka yi magana mai daɗi to shi islam maryam ta fi karfin sanya ya zo gida bincika mai waya take yi ta buɗe ta ga wannan composition ɗin wannan composition ɗin shi ya ɓata mata rai ta ce wallahi ta kashe shi ya yi sallan magariba zuwa isha ya gara ya ɓace ya fita daga gida ya je ke faɗawa abokansa da ya yake ajali ranar zai mutu abokansa kowa sai da ya ce karka tafkar maka kwana a gidan wajen mutum uku sai da suka ce kwana a gidan sai ce ba damuwa zai je lallabe ta ba wani abu ya koma gida ya lallabe ta kamar ta yadda ta shirya ya alola yana sallan isha ta caccaka mai wuka haka ya haka uwar maryam tana da pride tana ji da kai tana ji ita babban mutum ne a najeriya baban yaron ne ce ya yafe kar ma a je kotu a bari kawai shi ya yafe haka allah ya yi ajalinsa buɗan bakin uwar maryamsa take ce in ma bai yafe ba tana in dai kuɗi ne za ta kashe kuɗi a najeriya maryam ko prison ba za ta yi ba balle a ce za a kashe ta faɗan haka da ta yi shine uban ya jawo shi ya yi minister of defense former customers cg da custom chairman na pdp to faɗa haka da sai sai ransa ya ɓace ce to shi ba zai kashe kuɗi ba amma sai ya sa an kashe ta to uwar maryam ita ta jawo maryam wannan abu allah ya ji kan maryam in am hangin ɗinta allah ya fi mata abin da ta yi shi kuma da ya tafi shi ma allah ya ji kansa to kin ji yadda aka yi kina maganan akan ta aka fara kin ji dalili wata kuma sakayya ne ya sauka mata da aurenta ta je ta auri wani saboda position da aka bata baban maryam immigration ne na mai duguri uwar maryam a wajen cin abinci ya same ta ya aure ta mai da ta makaranta kai ta har university ya sama mata aiki a banki wani babban dan pdp ya zo mai duguri ya ganta ta ɓoye masa bata da aure suka fara nema ya sama mata chief executive na community banks commission bijin bai sani ba ta taho abuja ta yi aure kan aure to sakayya ne ke sauka uwar maryam da ishara kuma ita ta jawo ita ta kashe yarta allah na tuba kafin